A hudubar su daban-daban wa mabiya addinin Krista yayin da suke shirye-shiryen gudanar da bikin ranar haihuwar Annabi Isa. Malaman addinin suka ce lokacin Kirsimeti ba lokaci ne na gudanar da sharholiya da gallafiri ba, amma lokaci ne da za su nuna halaye na gari. Reverend Jeremiah Gado shine shugaban ɗarikar ekuwa ta ƙasa da ƙasa. Yesu ya zo ya kawo salama. mu masu bi wajibi ne mu muyi rayuwar halin salama mu mu zama masu sada zumunci ba masu tada rikici ba domin tada rikici ba shi na abin da yesu almasihu ya koya mana ba kuma ina kiran dukan yan najeriya idan musulmai da da krista idan mun ce addinin mu addinin salama ne to bari a ga wannan salama ta wurin rayuwar da za mu yi sunana Reverend Luka Shehu ni ne shugaban kungiyar kristoci da fastoci masu 'yan ƙasa na arewacin najeriya da zan faɗi game da amfanin shi annabi isa shine aihuwansa aihuwa ce ta salama domin lokacin da mala'ika jibrilu ya zo ya samu mahaifiyarsa maryamu ce mata ya zo ne da tsako na salama shi yasa nake kira ga gabaɗaya krista la'akari da cewa isa almasihu ya zama dalilin salama don haka ya zamanto salaman nan một đô taku na neman zaman lafiya mu yi ziyara ga musulmai mu kawo tsakon salama ga musulmai da da ma ba musulmai ba mu kawo dalilin zaman lafiya a Najeriya musamman arewacin Najeriya. Shi ma Pastor Daniel Manu Faruk ya ce Kirsimeti lokaci ne na tunawa da kaunar da Ubangiji Allah ya wa dukkan al'ummar duniya. ba rana ne wanda kawai za a zo a yi ta gurgula a manta ba ne amma rana da za a tuna kauna da ubangiji ya wa duniya tun fil azal tun da krista zai yi wa wanda bai san almasihu bai sani shine ta wurin hidima yadda yakan aiwatar da hidima din kada ka je kana shaye-shaye a'a krismeti abu ne wanda ya kamata wanda bai san yesu ba ya gani cewa kana murnan wanda ya mai da dangantakanka ga Allah ya kamata kristoshi a wannan lokaci din na krismeti din su dauke shi lokaci ne na wanzar da zaman lafiya ga yan uwa in ma akwai da baka zuwa gidan shi ne a wannan lokaci din kai kokari ka je gidan shi ko da abinci kuma da wani abu hannunka na kyauta Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya Za mu je professor